الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأكثر من شاء بعدله الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجور ولا يجار عليه فآل لما يريد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna 24 ga watan ramadan hijiran mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da wato sha ɗaya ga watan Ogos watan takwas sha biyu ko? sha biyu ga watan takwas watan Ogos shekara dubu biyu da goma sha biyu a wannan masallaci masjidu ahalul bait wasu sahaba a kuma wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na hausawa a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan masallaci allah maɗaukakin sarki ya ƙara ainihin wato dawo da mu muna roƙon allah maɗaukakin sarki kada allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kan mu kuma in ba a manta ba yau ana ashirin da hudu kuma lallai kwanaki ba suna ta gangarewa Allah ya kiyaye. wanda kwanaki suke gangarewa din nan fa lalle fa ga mutumin da yake da hankali yana fahimtar fa akwai abin da zai faru nan gaba wallahi tallahi Allah zai sa mu cika da imani eh inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkira wa ta'iyaha udhun wa'iya kunne mai jin bari za ta ji bari ta kiyaye kuwa insha Allah Allah ka sa muna daga ciki amin yau ba za mu amsa tambaya ko ɗaya ba sha Allah Allah ran mafi ya tsaye ci gaba da karatu daga baya sha Allah akwai bayan Allah da suka turo da kuɗaɗe sai kuma sanarwa sha Allah da za mu bayar a kan makan Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه مثل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن Allah madaukakin sarki ya ce mana tilka rusulu wa'annan bayanin da ake yi manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashin su akan sashi maganan tabdili ba aiki bane na kowa aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ainihin wato babban malami al-Imam Ibn Kasir yake cewa يخبر الله تعالى ألا ينا بعد لا بارك وأنه فضل بعد الرسل على بعض ألا شيك في في تساشا من ذنن ألا أكن ساشي كما يد فدات في سورة الإسراء يتي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض مون مك في في تساشا أنبا وأكن ساشي ذاك وآتينا داود زبورا muka ɗauki zabura muka baiwa annabi dawo da inji Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya rufe ya ce tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalina kai manzannin Allah kana daga kai manzan Allah kana daga cikin manzannin Allah sai Allah ya ce to tilkar rusulu Waɗancan manzanni na Allah wanda suka gabata kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ya fifita sashen annabawa a kan sashi saboda minhum man kallama Allah a cikin annabawa saboda Allah ya fifita su ya ba su daraja ba irin ta kowa ba akwai wanda Allah madaukakin sarki ya magana da su malamai suka ce kamar annabi Musa alaihi salam kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi magana da shi kamar annabi Adam haka wasu malamai suka ce Allah ya faɗa mana ya ce mana wa kallama Allah Musa taklima wannan yasa bahaushe yake kiran duk mai suna Musa sai ce masa kallamu eh walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ubangiji subhanahu wata'ala yayi magana da shi saboda haka Allah yana magana magana irin wanda ta dace da shi subhanahu wata'ala shi yasa yace afatat ma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah Allah yana magana yace wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah sannan Allah sai ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna nufin su canja maganar Allah to Allah subhanahu wa ta'ala kallama ya takallamu wala ya zalu ya takallamu Allah ya yi magana ba zai gushe ba yana magana magana irin wacce ta dace da shi shi yasa ko a ranar alkiyama manzon Allah sai ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu babu wani daga cikin mutanen duniya face sai Allah ya yi magana irin wadda ta dace da shi subhanahu wa ta'ala laysa bainahu wa bainahu turjuman tsakaninka da Allah ba wanda zai maka translation sanda yake tambayar ka duk abin da ya faɗa kana ji Wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa yanzuru aymana minhu mutum zai duba dama ba zai ga komai ba sai abin da ya zo da shi na aiki ya duba hagu ba zai ga komai ba sai abin da ya zo da shi na aiki ya duba gaban shi ba zai ga komai ba sai jahannama a gaban shi Allah ya kiyaye to tilkar rusul wa'annan manzanni na Allah faddalna ba'dahum ala ba'd min fifita sashin su akan sashi maganan fifiko da falala wannan aiki ne na Allah kuma Allah ba wanda ya sai tambaye shi dan me yasa ka fifita wani akan wani wanda biyu haka ya shi shigi cikin aikin Allah eh shi yasa sai dauko ka da wani guri can sai ce kai zaka zama kaza ko ba wanda ya sai hana sai ka zama da rukunin imani da kaddara guda hudu in suka cika kan abu to haka zai tafi ko kana so ko ba ka so na farko duk abin da zai faru a duniya al ilmu Allah ya san zai faru ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما ألوا بما أملوا إن الله بكل شيء عليم الله يا سن كون إرن أبو ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله عظيم wannan a gurin Allah mai sauƙi ne na biyu alkitabatu Allah ya rubuta duk abin da Allah ya sani ya rubuta na uku almashi'atu Allah ya ga dama na hudu khalquhu wa tanfizuhu Allah ya halitta abu kuma ya zartar da shi haka bai faru shikenan ba wanda isa hana abin ya faru sai ya faru to dan haka sai Allah ya ce shi yake fifita sashi akan sashi dan haka ya zamanto daga cikin mutanen duniya gabaki ɗaya kaf sai ya ware masu imani sai ya ba su daraja da falala wacce ba daidai suke ba da wanda ba masu imani ba ne shi yasa ya ce am naja alil ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna da alil muttaqina kal fujjar ai ba zai zama dai ma sannan ya yace afa da alil muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun idan a ɗauki musulmi a sanya shi ya zama dai da wanda ba musulmi ba me yasa mutane suke wannan hukunci ne ba zai zama dai ma sannan a cikin wato masu imani na duniya wato ya ware wanda suka fi kowa matsayi da daraja a gurinsa su ne annabawa a cikin annabawan aka ƙara taciya wanda suka fi kowa su ne rusul manzanni a cikin manzannin aka ƙara yin sikirin, aka fitar da mutum biyar ulul azumi min rusul wannan Allah yake haɗawa ya ce wa iz akhadallahu mithaqan nabiyina ko wa iz akhadna mithaqa منك wa نوح wa ibrahim wa musa لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وما وما وصينا به وما أوحينا إليك أكا الله سي لسافو إن أنبا haka yake faɗar su ainihin wato a jere a cikin waɗannan ulul azmi min rusul din aka ƙara fitar da mutum ɗaya wanda a sama da ƙasa babu wanda yake darajar shi shine manzon Allah sallallahu alaihi da haka wani malami yake cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjadin mala'iku sun nemi taimako gaban Allah da duk abin da ke kawo a girma mutum a gaban Allah ala kulli ma ladar rabb munjadin sai ce fala qadar illa duna qadar muhammadin ba wata daraja face tana kasan darajar annabi muhammadu yace alatil aqdaru an qadar sayyidi ita kanta daraja tana kaskantar da kanta akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake cewa ainihin wato akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta akhara ba'san huwa fadlan muqaddam annabi ya zo karshe a gurin aiki amma fa gurin falala kaf gabaki daya shine na farko an fahimta ai shi yasa wani ƙara cewa kaifa tarqabi iya kal anbiya ya sama ma qawalat ha sama'u yaya annabawa za su hau inda ka hau ya ke sama wajen ɗaukaka wacce sama ta haƙiƙa ba ce ga saba da ke a gurin tsawo saboda ana maganan daraja da matsayi da girma da waye da an je kan annabi to shikenan kan an gama Da wannan kuma zaɓi ne na Allah tilkar rusul faddalna ba'adahum ala ba'adin Allah ya fifita sashi akan sashi kuma ya zo ya fifita manzon Allah akan su shikenan baka da zaɓi ko ka yadda ko baka yadda ban an je lahira Allah ya kama kai ka wuta shikenan shi yasa yace wallazi nafsu muhammadun bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani ولم يؤمن بما أرسلت bihi illa كان من أصحاب النار ba wanda zai ji kira na cikin wannan al'ummar ba yahuda ne ko kirista ne ya yin imani da ni face sai ya zamanto daga cikin ɗan wuta ranar tashin alkiyama shi yasa kamar yadda muka shayan bayani saboda tafdili da Allah ya wa manzon Allah akan sauran annabawa ya fifita shi ya nuna cewa yana da bambanci da su Allah bai taɓa kiran manzan Allah da sunan shi kararraba a cikin Qur'ani ya ce masa ya Muhammadu kamar yadda yake ta ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya ya Nuhu innahu qad jaa amru rabbi ya Yusuf ya kira shi ya Isa innani ana Allah la ilaha illa ana ya Musa Allah bai taɓa manzon Allah irin wannan kiran ba in za a faɗa sakayawa ake a ce wa duha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wala sawfa yu'tika rabbuka da. alam ya yajidka yatiman wa daraka dallan wa daraka ailan fa gana sai a saka ya sunan alam na nasharaha laka sadaraka wa wada'ana anka allazi anqada zaharaka wa rafa'ana laka dhikraka haka ake yin amfani da damirin kitab a saka saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girmama annabi da mutunta shi da muke muka ce tunda Allah da shi ma ya ɗauki nauyin wajen magana sakai sunan annabi yake ya kamata mutanen duniya su ladabtu da irin ladabtarwar da Allah ya wajen kiran manzon Allah dan ya ce la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum ba'da kada ku dinga kiran manzon Allah kamar yadda sashi ke kiran sashi a ce ya mamu da a ba annabi ya fuka duk da kai an yi wannan kiran to daga kauye mutum ya zo shi yasa Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqulun wanda suka zo suka yi maka wannan kiran ta bayan gida mafi yawancin su ba su da ainihin wato hankali a shar'anci amma mai hankali a shar'anci ba zai wa manzon Allah irin wannan kiran ba sai dai ya kira shi irin yadda Allah ya ce masa ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها النبي قل إن كنتن تريدن الحياة الدنيا ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين يا أيها النبي اتق الله wala tudil kafirin haka Allah yake sa ka ya ayyuhar rasul ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil sai a saka ba ai annabi ya fi karfin a zo a yi masa kiran kai mutum ya je ya dan kugan ya zo a wannan dan Allah ya fi karfin annabi ya fi karfin a yi masa wannan kiran gaskiya tilkar rusulu wa'annan manzanni ne na Allah faddalna ba'dahum ala ba'din mun fifita sashen su akan sashe minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah madaukakin sarki yayi magana da shi kamar annabi Musa yadda muka ce kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rafa'ana ba'dahum darajat mun fifita sashin su akan sashe ta bangaren darajoji wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyina mun ba annabi Isa dan Maryamu wato hujjoji wanda suke nuna cewa shi annabi ne Allah ne aiko shi wata hujja ta wuce kuwa a ce ran da ka zo duniya kai magana shi yasa sanda mama shi take cikin bakin ciki da damuwa Allah ya ce fanadaha min tahtiha a wata qira'ar fanadaha man tahta wanda ke kasance kira ta yace Allah ta hada min qad ja'ala ta tahtaki sadiya wa huzzi ilayki bi juz'in nakalati tusaqit alayki rutban janiya bayan an za a kure mamar an ci ya ukta haruna ma kana abuki min asai wa ma kana ummuki bagiya fa asharat ilayhi ya dauko ya dinga rattala bayani inni abdullahi atani alkitaba waje alani biya. waje alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya da ya gama magana sai Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam mai magana Isa dan maryam ba Isa dan Allah ba aula al-haqqi alladhi fihi yamtaru ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai ga dace ba abun yanyan ne abun turne abun alatsi ne ne a ce Allah yana da ɗa subhana tsarki ya tabbata ga Allah idan qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun eh kawai wani al'amari ne dama ya ce inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wa idan qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun haka al'amarin Allah yake sai sa Allah ya ce ya ce musu wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratul muttaqin amma suka saba faktara fal azabu min bainihim suka saba ba su ainihin wato yadda ba to duk duniya ba wani addini da ke girmama annabi isa irin addinin musulunci suratu maryam sukutun akwai a cikin qur'ani Allah ya kira sunan na maryam wajen su talatin a cikin qur'ani ya kira sunan annabi isa su da yawa cikin ainihin wato alqur'ani yana faɗar matsayin shi da haka su musulmi suna mu'amalantar annabawan Allah ne irin yadda Allah ce su mu'amalance su yahudu da suka tashi a cikin abin da muke tabbatarwa na annabi isa mu ce masa abdullahi wa rasulu akwai raddi ga ɗa'ifa guda biyu akwai raddi ga wanda suka ɗauki matsayin Allah suka bashi bai taɓa cewa shi Allah bane kuma shi ba ɗan Allah bane wannan maganan ƙarya ne a cikin raddi cewa wa rasuluhu akwai raddi ga yahudawa da suka ce ɗan zane ne wa qawlihim ala maryam buhtanan azima kirkiran ƙarya da suka faɗa akan na na maryam shi yasa musulmi da Allah ya tashi sai yace ce mana amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba ma bambancewa tsakanin manzanni na Allah mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wanda ya imani da annabin Allah kwaya daya ya ki yadda da saura to kamar yakin imani da su baki ɗaya ne mutanen annabi nuhu sun kare ta shi kadai amma sai Allah ya ce kadzabat qaumun nuhu lil mursalin mutanen annabi nuhu sun kare ta manzannin Allah baki daya to wannan kamar yadda muka bayani shi yasa zaka ga a duniya ba za ka taɓa iya samu ba a ce maka wai ga musulmi ya buɗe baki ya zagi annabi isa ba zai wannan ba karantarwa addinin musulunci ba ne in ko ka ga mutum ya haka to alal akalla uzurin da zaka bashi to ya haukace ne gaskiya amma musulmi da hankalin shi lafiya lau ba wani musulmi da zai iya buɗe baki ya zagi annabi isa saboda mutunci da daraja da annabi isa yake da shi to su kuma wasu ba sa ganin mutuncin manzan Allah sai mutum ya buɗe baki ya zagi annabi ka kuma wannan abu ne wanda ba zai kawo zaman lafiya ba eh walau sha Allah da Allah madaukakin sarki ya ga dama maqtatal ladina min ba'dihim da wanda suke ainihin wato bayan wa'annan annabawan ba su yaki ba min ba'di ma ja'atkum al bayan ainihin wato shari'a ko dalilai sabda sun zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani fa minhum man amana daga cikin sa wanda suka yi imani wa minhum man kafara daga cikinsa sa akwai wanda suka kafirce ma Allah walau sha Allahu maktatalu da Allah madaukakin sarki ya so da basu yaki ba walakin Allah ya fa'alu ma yuri sai dai Allah yana aikata dama abin da ya ga dama hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda Ya yace istabba rajulun min almuslimina wa rajulun min alyahud wani mutum daga cikin musulmi da wani mutum daga cikin yahudawa sun yi zage-zage faƙalar yahudi sai wannan mutumin da yahudi fi ƙasamin yi kusimuhu a cikin wata rantsuwa da ya rantse faƙalar ya ce ai ainihin wato wallazi stafa musa alal ne, na rantse da allah da ya zaɓa annabi musa akan talakan duniya farafa al muslimu yadahu falatama biha wajahu sai kuma wannan musulmin kawai yana ɗaga hannun shi ya samu ya sharara mata tafi wallahi eh, ya ce ishiru ya sharara mata tafi ce ishiru a ƙala sai ce ai khabithun wa ala muhammadin ya ce ni kuma na rantse da allah da ya zaɓa annabi muhammad kan talakan duniya an fahimta yi فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى alal المسلم wannan ba yahudan ya ya kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال رسول الله سيما أن الله لا تفضلوني على الأنبياء ولين في في تانا أكن النبا innan الناس lallai mutane ƙula yawmal kiyama idan aka yi busa wacce kowa zai je gaban Allah ya tsaya manzo Allah ya ce fa a wani man fiƙo. ni ne farkon wanda zan fara fitowa daga kabari fa da Musa baɗishin bi qa'imil arshi ina fitowa daga kabari manzon Allah ya zanga annabi Musa tsaye yana rike da ainihin wato dukkan dirkan al'arshi a tsaye sai manzon Allah yake cewa fala adari faka qabli ban sani ba annabi Musa ya tashi kafin ni am duzi bi sa'iqati tur ko ko a'a shi dama tsawar da ta daga ta buge shi sanda Allah ya ce falan ma afaqa din nan shi ba wata tsawa ba wani abu da zai kara gani na ainihin wato wannan sai malamai suka yi ta kokarin hadawa tsakanin wannan hadisin da wancan ayar wajen ainihin wato fuskoci guda ainihin wato hudu wasu daga cikin malamai suka ce manzon Allah ya faɗi wannan ne kafin Allah ya sanar da shi tabbilin shi akan sauran annaba lokacin da kuma Allah ya riga ya sanar da shi cewa tabbilin da yake da shi akan annaba ya fi na kowa wasu malamai suka ce manzon Allah ya yi wannan maganar ne domin bai so a buɗe kofar da wato za ta kai zuwa a taɓa mutuncin annabin Allah wannan kuma taɓa mutuncin annabin Allah shi yana matsayin annabi kamar taɓa mutuncin shi ne an fahimta yi wata maganar kuma malamai suka ce manzan Allah ya yi ta ne a babi na tawadu'i an fahimta yi an gane kuma dama a yansan shi ne shugaban masu tawadu'u eh, shi yasa yi faɗi ainihin wato wannan maganar sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin amsar da malamai suka bayar wasu malamai suka ce wato wannan maganar annabi ya yi ta ne cewa la tufaddilu kada ku ainihin wato fifita ni da mujarradin wato ra'ayi da kuma asabiyanci ta yadda kawai wani ma zai kalli ainihin dan bangaren shi ne shi yasa ya ce ainihin wato wannan wanda kuma zai ja zuwa ga awulakanta annabin Allah sai manzon Allah ya faɗi wannan ainihin wato maganar amma shi kan shi annabi Musa ai ya san manzon Allah yana gaba da shi ai an fahimta ai zuwa Isra'i da Mi'raji ya bambance ainihin wato haka manzon Allah yana faɗar cewa fuddiltu alal anbiya bi sittin an fifita na akan annabawa da abu guda shida kowane annabi idan an tashi akan aike shi zuwa ga mutanen shi khassa ne yace wa bu'istu ila nasi amma ne kuma an ciro da zuwa ga mutanen duniya gabaki ɗaya da shaida qur'ani wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira an fahimta yi sannan yake cewa ainihin wato وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا duk inda ke bayan ƙasa yake da tsarki zamu iya yin sallah yasa in nan yace kai sai mu koma waje sai ayi sallah shikenan sannan yace wa nusirtu birru'in an taimake ni da tsoro masiratu shahr tafiyan shekara daya ko wata daya in ya dumfara gari yana zuwa kafin ya karasa sai kaga ainihin wato makiya sun firgita sannan yace wa utaitu jawami'ul kalim an bani jawami ulkalin sai da zan yi magana guda ɗaya sai a zauna a littafi a kanta an fahimta yanzu hadisi jibril da muke karanta a arba'una hadisi wannan hadisin kwaya ɗaya akwai malamin da ya masa shafi ya kai shafi dubu saboda an ba manzan Allah a watitu jawami kalim sannan da'awar manzon Allah ta fuskoki da yawa sukan yi kamanceceniya da da'awar annabi Musa amma ban da guri ɗaya wani guri ne shine ta bangaren sahabbai sahabban manzon Allah sun bambanta da sahabban annabi Musa an fahimta yi Qur'ani ne yace mana ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula sai yake wala tatawallaw anhu wa antum tasma'un kada ku juya baya daga manzon Allah alhali kuna sauraren shi sai suka ce Allah ya ce wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la kar ku zama kamar wanda suka ce sun ji amma ba sa ji wayannan kishiyoyi ne guda biyu wanda ba za su haɗu ba a lokaci ɗaya ba zai yi ba a ce maka baki a ce maka fari ko dai baki ne ko kai fari ne ba zai a ce maka ba dogo a ce maka gajere ko dai dogo ne ko dai kai gajere ne sannan ba zai yi maka a ce maka me ne kiba ba dole sai dai ɗaya za a zaɓa to amma Allah ya ce kar ku zama kamar wanda suka ce sun ji amma ba sa ji sai malamai suka ce ya za a yi wannan bayanin sai aka ce duk jin da mutum ne wanda bai haifar masa da biyayya ba to ya ji kamar bai ji ba ne. Allah ya ce mana wa id akhadna mithaqakum ku tuna sanda muka dauki alƙawari da ku su mutanen annabi Musa kenan aka dauko jinjine man dutse kamar girman kadunan nan aka yi kasa kasa da shi aka ce musu ku ma atinakum bi quwwa ku rige abin da muka ba ku fi aiki da shi da ƙarfi me suka ce qalu sami'ina mun ji sai da aka ɗauke dutsen suka ce wa asaina mun saba ba za mu ba amma su sabon manzon Allah ba su ce sami ina wa asaina ba mun karanta amanar rasulu da Allah cewa sami ina wa ata'ana sun ce mun ji kuma mun yadda wannan ji da yadda da suka yi shi yasa har suka daga hannu suka yi addu'a cewa rabbana innana samiina munabiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna sai muka yi imani ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار saboda haka su sun yi wannan a nan gurin akwai bambanci tsakanin ɗaliban annabi Musa alaihi salatu wa salam da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ainihin wato shine akan makalla Hussein ya ayyuhal ladina amanu kasir alaihi rahmatullah yake ta ya amurullahu ta'ala ibadahu Allah yana umurtar bayansa bil infaqi su ciyar mimma razaqahum akan abin da ya azurta su fi sabilihi akan tafarkin yada addinin shi sabilul khairi tafarki na alheri liyaddakhiru sawaba zalika inda rabbihim saboda suyi tattalin ladar wannan abin da za su ciyar a gurin ubangijinsu wa malikihim da kuma wanda ya mallake su wal yubadiru ila zalika kuma su yi a cikin yin wannan aikin fa fi hadhihi hayati a cikin wannan rayuwar ta duniya shi yasa Allah sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ta hanyar gaggata Allah da kuma gaggata duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya zo da shi daga gurin Allah sai ce an fi ku ciyar ce bai ci a bayar duka ba sai ce mimma razaqnakum na farko dai arzikin ba naka bane na waye na Allah ne shi yasa mun sha gani ya ba wani ya kwaci ya mai da shi gurin wani kuma wanda ya kwaci ya mayar da shi wajen wani wani bai isa ba wanda isa ya kwato ya dawo masa da shi mun sha gani kenan ka ga dama na farko ba naka bane shi yasa yake an fi ummin ma razaqnakum saboda akwai wanda yake azarta yasa ya sha faɗa gurare da yawa yace Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake ɗaukar arziki ya bara ga wanda ya ga dama sannan kuma ya hana ga ya ainihin wato wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ga dama wannan shine abu na farko dama ba naka bane kasantuwar ba naka bane wani guri shi yasa sai ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fihi ku yi imani da Allah da manzon Allah ku ciyar kan abin da aka sa ku khalifanci akan shi yau idan ina kan kujeran nan idan na riga na ainihin wato tafi dole sai an samu wani khalifa wanda zai zo ne ya zauna kenan dama ba ta dindindin mace, ina ta dindindin ci ada ba zan tashi gome zai zauna ko ta dindindin ci to kana gane cewa kuɗi ba naka bane dindindin da gaske ran da ka mutu ba a zuwa a kai ka kabari abin ne tare da su kana mutu yanzu wani ne zai hau khalifancin kuɗin shikenan an riga an rufe wannan ainihin wato babu sai ce min qablu tun gabanin an yi a ce yawmul la ba'un fihi akwai wani wuni wanda zai zo babu ciniki a wannan wunin ka siya a siyar maka babu sannan wala kullatun babu kuma ainihin wato abin da ya shafi soyayya sadaka maganan kai abokina ne ni abokinka ne in ka ga an yi wannan to sai dai wannan suka yi shi in sun yi shi akan tsoron Allah ne dan Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al duk wata yan uwantaka da sadaka da abokantaka da aka yi wanda suka yi ta in an je gaban Allah maƙiyin juna ne sai dai wacce aka yi ta akan da dukkan wanda ya zalunci mai ɗanɗanta shi kafiri ne amma tun da yake wal kafiruna hum zalimuna to dama duk kafiri azzalimi ne ne asalin zalunci shine ɗaukar abu ka sanya shi inda bai dace a sanya shi ba kafiri kuma ya ɗauki bauta ya sanya ta inda bai dace a sanya ta ba hadisin harisul ash'ari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke magana cewa inna Allah amara yahya ibn zakariya bi khamsu kalimatin Allah ya umarci annabi dan zakari zakariya da wasu kalmomi guda biyar an ya amala bihinna wa an ya bani isra'ila an ya bihinna ya tashi ya aiki da su kuma ya umarci bani isra'ila zo su aiki da wannan kalmomi guda biyar yace saura kiris annabi ya yi jinkiri annabi isa ya kina masa yace masa ko ka tashi ka isar da wa'annan kalmomi ko in riga ka sai yake masa ya akhi inni akhsha in sabaqtani an u'adaba aw yuksafa yana jin tsoro in kar gani kar amun azaba ko a kisne ni fa jama'a ya haya bin zakariya bani isra'ila fil bait al maqdis hatta tala al masjid ya tara su har sai da masallaci ya cika aka zaunar da shi akan ainihin wato kujera fa hamidallah wa asna alaihi bayan ya gode ma Allah ya ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce inna Allah amara ni bi khamsi kalimatin Allah ya umarce ni da wasu kalmomi guda biyar an a'mala bihinna in yi aiki da su wa amurakum an ta'malu bihinna kuma in umarce ku ku yi aiki da su sai ta hunna. na farko shine an ta'budullaha wa tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah shi kaɗai kar ku hada shi da kowa fa inna masala zalika ka masala rajulin ishtara abdan min khalis malihi misalin wanda ya bauta ma wani Allah kaman wani mutum ne yadda za a buga misalin ka gane ka je ka buɗe kamfani da kuɗinka ka ɗauko yaro ka saka shi ka ce ya zauna a kamfaninka kai ne mai gidan shi ne sanya aka yi ka samu kuɗin ba kai ka gina kamfanin ka ce ya zo zauna sai da aka yi kasuwanci na shekara ɗaya an samu riba sai ya kwashe sai ya kai wani mutum an fahimta yi sai manda Allah ya tambaya ta to fa ayyukum yasirru wa an yakuna abdahu kadhalika cikin ku idan mutum yana da yaro dan Allah waye so a ci yaron shi zama haka to wannan fa shine misalin wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani Allah Allah subhanahu wata'ala ta'ala shi yasa yace ya ayyuhan nasu duriba masalan fastami'una innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaba wanda kuke kira kuke roƙon su akan wasu bukatu wanda ba wanda yake da iko akan su sai Allah wallahi ko kuda ba wanda ya halitta a cikin su wanda suke karanta medicine idan mutum ya je ya ɗauko kuda ya sa a cikin wannan gilasin da microsoft nan za ka sha abin mamaki kuda za ka ga har hanji yake da shi har hanji kuda yake da shi in ka kalli fuka-fukan shi da ta wannan microsoft din za ka sha abin mamaki lokacin za ka yarda da wannan arar da Allah ya ce wa mutanen duniya lan ya khaliqu zubaban wallahi ko kuda ba wanda ya sai ya halitta wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu shi yasa sai yake da ufat talibu mai rauni da wanda ake nema a gurin shi duka dan masu rauni ne inda Allah in ka je ka kama wani ba Allah ka kama ba to shikenan ka kama tasha baka kama mai cin wallahi ka kama gadar ya shi eh, wannan yasa ahli sunna ba sa yadda da duk wata aqida da ta ci karo da za a iya daukan haƙƙin Allah a ba wani saboda lillahi haqqu Allah yana da haƙƙi ba kuma wanda ya isa a ɗauki haƙƙin Allah a bashi sama da ƙasa haƙƙin Allah na Allah ne shi kaɗai ne kullum kulwa da hula sharika lahu to wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya magana yace an fi min ma razaqnakum min qablu an ya'ti yawmun la bay'un fi wala qullatun wala shafa'a na farko kada mu manta wanda Allah ya bashi abu yace ya ciyar yaki to kafin wannan ranar ta zo akwai abin da zai faru na farko yayi magana akan munafikai ya ce humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu su munafikai su ne wanda suke faɗa suka ce kar a taimaka mu wanda suka tare gaban annabi a matsayin ɗalibai a kyale su sai wahala ta kore su walillahi khaza'in as-samawati wal ardi sai ce walakin munafiqina la yafqahu bayan ko taskar Allah a sama da ƙasa Kana ainihin wato hannun Allah ne amma sai dai munafikai ba sa fahimtar haka sannan sun ce yaquluna la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min al-azal sai Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamu sai ya dawo kan masu imani sai ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ko kafin nan yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah wa man yaf'alu zalika fa ulaika humul khasirun sai yake wa anfiqu mimma razaqnakum ku bayar daga abin da muka azarta ku nan yadda yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu tamma kai yace wa anfiqu mimma razaqnakum saboda ni, min qablu an ya'tiya ahadakum al-maut wannan ranar za ta zo to amma kafin ta zo mutuwa ce za ta fara zuwa shi yasa can sai ce min qablu an ya'tiya ahadakum al-maut kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku idan mutuwa ta zo Allah ya ce ka ciyar kuma ba duka ba yace ka bayar da wani abu daga cikaki a lokacin mai mutum ne ce fa yaqulu rabbi laula ni ila ajalin qarib Allah dan me baraka man jinkiri ba zuwa wani lokaci fa asaddaqa wa aqum min salihin E, eh, yanzu ya yarda zai bayar Allah zai ce ina walau yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa ajaluha ai baka isa ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu ko sakon ɗaya ba za a ainihin wato jinkirta wa mutum ba in lokaci ya wannan shine nadama ta farko da mutum zai fara in yi dan haka abubuwa guda uku ne mutalazimai idan ɗaya ya samu akwai ɗaya in mutum ya samu lokacin yin abu yake to akwai ran bai ko yana so yi ba zai samu lokaci ba idan mutum yana da rai ya kamata ya tsaya ya bauta ma Allah yaki akwai ran da ba ba zai yi ba shi yasa idan kana da yarinta ya kamata a ce a ganka ku ne yan gaba gaba gurin addini in ka ki akwai lokacin da zaka tsoma baka da lokacin da nafi to wannan to wannan wurin da Allah ya faɗa a nan gurin yace yawmul la bai'un fihi wala qullatu wala shafa'a ya ƙara faɗa cikin suratul ra'd ya ce qul li ibadiyal ladina amanu ko suratul ibrahim qul li ibadiyal ladina amanu ka ce wa bayina wanda suka yi imani sai ya ce ainihin wato qul li ibadiyal ladina amanu ka ce wa bayina wanda suka yi imani wato su tsaye da sallah sannan su ciyar akan abin da muka azabta su da shi mun an yi yawmun la bai'un fihi wala khilal akwai wani wuni wanda zai zo babu ciniki babu siye da siyarwa sannan babu ainihin wato abin da ya shafi soyayya to wa'annan wunin guda biyu da Allah ya faɗa anan yace min qabl an ya'ti yawmun la bai'un fi wala khullatun wala shafa'a da kuma tan kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا من قبل أن يأتي idan baka gane girman wannan wurin ba shine Allah ya fito wani gurin sai maka bayani filla filla dan ka gane girman wurin wannan wurin ne Allah ya ce wasu mutane innahum yarawnahu ba'ida mutane fa suna ganin wannan wunin da Allah yake magana yana da nisa amma Allah sai ce wani rahu qariba mu kuma muna ganin fa wurin yayi kusa a yaushe sai ce yawma takunu sama'u ranar da sama za ta zama to kamar narkakkiyar azurfa sai ce wata kunin jibar kal'in ranar da dutse zama kamar auduga wanda aka cire 'ya'yan da ke ciki shine wannan gudun da Allah ke magana yake cewa ka bayar kafin ya zo sai ce akwai wannan ranar ne wala yasalu hamilu ranar da aboki ba zai tambayi aboki ba da lahum kuma za a nuna musu juna za su ga juna za ka ga wannan wane ne shi ma zai ga kai ne kun gane juna sai Allah ya ce yawaddul mujrimu mai mujirmanci wanda Allah ya bashi kuɗi ya ce ya aikin Allah ya ki shine mujrimi lau yaftadi min azabi yawma idin bibani zai so a ce ranar. yanzu duk wanda ya tara kuɗi ya ki yin Allah dalilai guda biyu ne ko dai ya tara saboda matar shi ko saboda yaran shi ba ka bani to tunda an ce a nan duniya kar ka bayar duka ka bayar mimma daga abin da aka azarta kaɗan ka bayar mimma ba duka ba ka dinga bayar da wani abu kaɗi sai ka zo ka tara saboda ɗanka da matarka to ranar alkiyama wannan ranar da Allah ya yake maka cewa za ta zo to za ka so matakin farko inda za a ce ka ba da ɗan yanzu wanda ka tara kuɗin saboda shi a danda ɗan wuta kai ka wuce za ka yadda ne la yaftadi min azab yau idin li banihi idan an ya ce ga ɗan shi an ce ba za a karɓa ba sai Allah ya ce wa sahibatihi wa akhihi sai ce to ga matar shi a danna ta wuta shi ya wuce a ce ina ba za a karba ba to ga dan uwan shi a danna shi wuta in wuce in dai za a karba dan Allah a karba ba za a karba ba sai a ce wa fasilatihi lati tuwihi da dangi shi wanda suke tattara da shi zai ce ga dangi ya da a danna su wuta shi ya wuce in an ce ba za a karba ba Allah sai ya ce wa man abu ardi jami'an summa yunji yayin zai yadda ba ma wannan ba kaga wa man abu ardi jami'an yanzu hadda ma shi da baban shi ya yadda in dai za a danna su wuta shi ya wuce to yanzu ya yadda anan amma anan duniya ne ake cewa baya bayar ba mimma ya ki to yanzu ya yadda cewa wa man abu ardi jami'an summa yunji sai Allah ya ce kalla a ai ba wannan maganar ake ba innaha laba inna magana ce ta laba nazza'atil lishawa sannan Allah ya ce kada uman adbara tana kiran yanzu duk wanda ya juya baya yaki waye wannan wanda ya juya baya yaki wato wa jama'a fa au'a wanda ya tara dukiya ya kididdige shi yana da account a can yana da shi a can yana da shi a can kuma ga addinin Allah yana cikin wahala ya jigata ya yi biji-biji an ki taimaka masa ga mutane da kuɗaɗe kamar su kashe su fa jama'a fa au'a sun tara kuɗi sun taya da haka Allah ce innal insana khuliqa an halitta mutum yana da tsabar kuɗi idza masahu sharru in ya samu in wani abu ya same shi mara daɗi sai ga yana da lafi wa idza masahu sharru to wannan kuma wannan wurin yana zuwa inda Allah subhanahu wata'ala sai ya to wannan ɗaya daga cikin guraren da Allah ya bayani amma inda Allah ya yi bayanin guraren wannan wani da yake cewa min qabl an ya'ti yawmin la bai'un fihi wa la qullatun wala shafa'a wallahi wani Allah ya bayanin shi gurare da yawa akan cewa yana zuwa wannan wani ne da Allah ya ce ka bayar kafin wani ya zo shine yake cewa yawma mata as-sama'u bil ghamami wa nusilu mala'ikatu tanzila wannan wani ne Allah yake cewa fa kai fa kaifa eh, tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wuldana hiba ya za ku iya kare kanku daga azabar Allah in kuka batunce ma Allah ranar da yaro zai tsaya gaban Allah ya furfura wannan kuma wannan shi Allah yake ta magana cewa fa zai zo zai zo zai zo zai zo da saboda haka duk wanda Allah ya bashi dama ya yi kokari ya amfani da dama kafin ainihin wato rashin dama ya ainihin wato zo masa sannan Allah ya ce ne الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه لكم ولا نوم لهم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوم حفظهما وهو العلي العظيم كهو فسر عينه وتولى آير نفركو akwai wani bawan Allah daga cikin bayan Allah da ya kawo buhun shinkafa ɗaya ya ce a tallafa ma wato marayu musamman sallah tana ainihin wato dubarwa akwai wani rabin inusa shusha da muke tare da shi shi ma ya turo da wasu kaya nan yayin adadin kayan suka ma sun kai guda biyar yadi goma goma sun kai guda biyar da kuma dubu ina ganin wajen bakwai ne shi ma ya ce a saka cikin wannan ainihin wato asusu akwai ibrahim kodinesu shi ma wata mata ta turo da ɗari uku ta hannu shi wasu bayan allah sun turo da ɗari biyar biyar wata ma ɗazannin ta turo da ɗari uku duk sun ce ainihin wato a bayar kuma saƙon ainihin wato ya zo eh? akwai kuma wani bawan Allah shi ma ya turo ainihin wato dubu biyar Allah ya saka masa da alheri sannan idan Allah ya kai mu gobe wancan masallacin da ke tamfaki din nan in ka fito daga wajen kwanan cancan gidin nan wannan karamin masallaci haka an gane akwai dan uwa malam kamis na siri wasu daga cikin ɗalibai da suke bin karatuttukan mu sun san cewa yakan yi tafsiri a gurin dan uwa ne mai kokari daga kano yake zuwa akwai irin su malam lawan gwale a can kano ɗalibai ne na jami'atul islami da kuma malam abdulsalam wanda yanzu haka ma halin yana karatu a can dawowa ya hutu to insha Allah za su yi attendin ɗin rufe tafsiri shi gobe mu ma ba dan na daren muke bada da mu za mu je a rufe shi ma na dare ake yi da haka muna sanarwa ne saboda wanda suke ainihin wato wannan unguwa din wannan area din sai kuma magana jaiz bank lallai muna motsar da musulmi cewa lallai fa a yi kokari wanda dai Allah ya bashi kuɗin da zai buɗe ta yi kokari ya garza ya je jaiz bank ya ainihin wato buɗe account ɗin shi a can yana da ainihin wato yana da ainihin wato muhimmanci kwaran gasken gaske sai muhajaran da za mu yi dama ta ranar talata a nan markus allah maɗaukakin sarki a ainihin wato kai mu wannan shi ayatul kursi ita ce ayar da tafi kowace aya falala a cikin qur'ani an fahimta ai wannan hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka al-imam ibnu kasir alaihi rahmatullah yake cewa hadihi ayatul kursi wannan ayar da aka karanta ita ce ayatul kursi walaha sha'anun azim kuma tana da sha'ani mai girma yace qad sahhal hadisu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya inganta daga manzon Allah cewa bi annaha afdalu ayatin fi kitabillahi ita ce ayar da ta fi kowace aya a cikin qur'ani sai ya kawo hadisi daga ubay bin ka'ab yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sa'alahu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko annabi ya tambaye shi ya ce masa ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam wata aya ce a cikin alqur'ani ta fi kowace irin aya qala sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah sun suka fi sani wannan ladaban sahabbai kenan idan abu ya shafi addini su ce Allahu wa rasuluhu a'lam in abu ya shafi gaibi su ce Allahu a'lam qala sai ce ayatul kursi sai manzon Allah ya ce masa aitu. ai aya da tafi kowace ainihin wato aya ita ce ayatul kursi qala sai ce li hali aka ilm ya abal munzir lalle ya ishe ka farin cikin ilimi ya kai aba munzir hadisi ya tabbata daga al-imam Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa ne rasulullahi bi hifzi zakati ramadan annabi ya wakilta ni in kiyaye zakar ramadan shikenan fa atani atin ina tsare da su na zakar ramadan da aka sani intari sai wani mai zuwa ya zo faja'ala ya hasu min taami sai zai saci wannan abincin da aka ce mun aje fa akastuhu sai na kama shi wa qultu sai nace la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wallahi sai na kai ka gurin manzon Allah ya yanke maka hannu kala sai ce da'ani fa inni muhtajin dan Allah ka kale da ni mabukaci ne wa alayya iyalin kuma ina da iyalai ne wali hajatun shadida ina da bukata mai tsanani ne qala sai yace fa khallaitu anhu sai na kyale wannan mutumin fa asbahatu sai aka waye gari da je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala an-nabiyyu sai manzon Allah ya ce ya aba hurairata ma fa'ala asiruka al-bariha mutumin da ka kama shi ka daure je ya sata me ya aikata ba ba abu hurairata bane ba shi labari yana zuwa kafin ya ba shi labarin da abin da ya faru yana zuwa annabi ya ce masa me ya faru tsakanin kai da wanda ka kama jiya rasulun bi asrar al-qulubi munabbahu manzo ne wanda ake ba shi labarin abin da ke cikin zuciyar ka an kazo shi yasa wani in ya zo kafin ya magana sai ce ji ita ta tas'alu anil birri ka zo zaka tambaya akan birri ne saboda wanda yake yasa sa matanki da ya faɗi cewa ga abin da ya faru tace man an baka haza waye baka wannan labarin sai ce na ani al-alimul khabir al khabir shi ya bani labari ƙala sai ce qultu ya rasulullah shaka hajatan shadida wa iyalan na kama shi ya koka min cewa yana da bukata mai tsanani farahimtu wani kuma sai na tausaya masa wa khallaitu sabilahu sai na kyale shi ƙala sai manzon Allah ya ce amma innahu qad kadabaka lalle fa mutumin nan ya maka ƙarya shikenan sai manzon Allah ya ce masa wasa ya da sannu bai ƙara dawowa al-imam abu hurairah yace fa aradtu annahu sayaudu ni kuma na san tunda annabi yake ni da wallahi sai ya dawo <laughs> an fahimta yi yace sai na san zai dawo li qawli rasulullahi annahu sayaudu tunda annabi yace zai dawo ku kalle ne suke da tabbas akan maganar annabin annabi mana yanzu idan annabi yace in kana cikin bakin ciki ka zauna kana ta karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin ka dauka da gaske ne amma in baka da tabbas kace bari ka zo ka gwada ka ji an faɗa shikenan kai ma sai a gwada ka shikenan yace farasattuhu sai na tsaya ina jiran daku ina nan faja'a ya hasu min ta'am sai zai ƙara satar wannan abincin fa akhastuhu sai na kama shi fa qultu sai na ƙara sai masa la'arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi sai na kai ƙarar ka gurin manzon Allah ya yanke maka hannu qala ya ƙara sai masa da'ani fa inni mutabi dan Allah ka kyale ni ni mabukaci ne wa alayya iyalin tattare da ni akwai iyali la a'udu daga wannan karan ba zan dawowa al-imam abu ya yace farahimtu sai na tausaya masa wa khallaitu sabilahu sai na kyale shi fa asbahatu sai aka waye gari fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi sallama, yana zuwa gurin annabi annabi ya ƙara ce masa ya aba huraira ma fa'ala asirukal bariha baƙonka da nace zai dawo ya ƙara dawo ko guda ba kuka yi jiya ɗanki sai na ce ya rasulullah shaka hajatan wa iyalin ya kawo karanta yana da iyali yana da ainihin wato cikin tsanani farahimtuhu fa khallaitu sabilahu sai na tausaya masa sai na kyale shi kala sai manzon Allah ya ce amma innahu qad kadhabaka wa sayudu ya maka ƙarya kuma wallahi zai ƙara dawowa yace fasaratuhu a salisa yace tunda annabi yace zai kara dawa na san wallahi zai ƙara dawowa ni kuma sai na da ina jiran dawo waja a yi hafu min ta'ami fa akhadtum ya zo ƙara satar abinci sai na kama shi sai na ƙara ce masa la'arfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa hada akhiru salati marra wallahi sai na kai gurin annabi wannan shine na ƙarshe annaka an naka la ta'udu thumma ta'udu kai kana ce min ba za ka dawo ba sannan ka ƙara da fa qala sai ce da'ani ka ƙyale ni uallimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allah biha Allah zai amfanar da kai da su wanda sai ne ce masa wa maniya wani irin kalmomi ne kala sai ya ce masa idan awaita ila firashika idan ka wato tattaru ka kwanta akan ainihin wato shimfidarka faqara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi ka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta taktatima al-aya har sai ka cika ayar gabaki daya fa innaka lan ya zala alaika min Allah hafizun ba za ka gushe ba sai Allah ya turo maka mai tsaro daga gurin shi dama Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah sai ya ce wala yaqrabu wala yaqrabuka shaytanu hatta tusbiha kuma ba wani shaytan da zai kusanto ka har sai an waye gari fa kallaitu sabilahu sai na kyale shi fa asbatu fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da aka waye gari na dawo gurin annabi sai manzon Allah ya ce ma fa'ala kal bariha me abokinka me bakonka kan yayi jiya wanda sai nace ya rasulullahi za'ama annahu yu'allimuni ya ce zai sanar da ni kalimati wasu kalmomi yanfa'ani Allah biya wanda Allah zai amfani da ni da su fa khallaitu sabilahu sai na kale shi qala sai annabi ya tambaya al-imam Abu Hurairah ya ce ma hiya me yace maka qala sai ya ce mu qala iga idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi min awwaliha hatta taktatima al-aya idan zaka kwanta ka karanta ayatul kursi tun daga farko har karshe har sai ka karanta wannan ayar shine Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li yatim lan yazala alayka min allahi hafidun ba zan gushe ba in na karanta wannan ayar ina samun mai tsaro daga gurin Allah wala ya tsara baka shaitanu hatta tasbiha kuma shaitan ba zai kusanto da ba har sai an waye gari wa kanu aharsa shay'in alal khairi su kuma sahabban annabi sun fi kowa kiyaye abu in dai an ce alheri ne fa qala annabi sai manzon Allah ya ce innahu sadaqaka lalle maganar da ya faɗa maka gaskiya ne amma huwa kadhubu shi ma kare shi ta'lamu man tukhatibu منذ salasa layalin ya aba hurairah a kwanakin nan guda uku ka san ko da kake magana kuwa al-imam abu hurairah ya ce masa ban sani ba sai manzon Allah ya ce masa zaka shaytanu wannan shaytan ne yake zuwa maka ainihin wato a wannan sifa din da kuma ainihin wato a wannan sura din dan haka akwai mujalladi guda da littattafai da malamai suka yi akan tafsir ayatul kursi kawai an fahimta ne da haka da abin da za a sai kawai a tattaba a yi sama sama a wuce na abin da ya shafi ita wannan tafsiri na ayatul kursi din amma abin da malamai suka yi bayani akan ayatul kursi yana da yawa na farko a cikinta akwai Allahu la ilaha illa huwa tabbatar da ubudiyya ga Allah shi kadai ba wanda za a bauta ma sama da ƙasa in ba shi ba yadda kalmar shahara take dauke da la ilaha illallah to Allahu wanda wannan suna na Allahu lafzul jalala shine wanda Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati yace hal ta'lamu lahu samiya a sama da ƙasa ka taɓa jin mai wannan sunan da lafzin jalala Allahu ai ko fir'auna bai isa ya ce ana Allahu da a'ala ba sai ana kuma da a'ala ita kalmar kalmar rabbu dama akan kira Allah da ita a kira wani Allah da ita shi yasa Allah sai ya ce wa qala alladhina jaminhuma wa dakara ko wa qala lil ladhi banna annahu najin minhu mazkurni inda rabbika fa ansahu shaytanu ذكر ربه فلبث في السجن بيعة وعي ربه أنا ba wannan mai gidan nashi ba shine rabbi saboda dama kalmar rabbu akan kira Allah da ita a kira wani Allah shi yasa kalmar ilah ma haka akan kira Allah da ita a kira wani Allah shi yasa gumaka ake ce musu aliha amma wannan lafzin dalala Allahu Allah madaukakan sarki ya tabbatar da halka alamu da husaniya a sama da ƙasa ba wanda yake da wannan sunan dumba Allah subhanahu wa ta'ala da haka malamai suka ce wato idan an ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ikhbaru Allah yana bala labarin ya ce bi annahu al-munfaridul ilahiyya li jami'il khalaiq shine wanda ya cancanci abauta masa shi kadai da dukkan halittun da ke sama ko ƙasa sannan a cikin wannan wato aya akwai alhayyu Allah madaukakin sarki ya sifanta da ainihin wato alhayyu rayuwa irin wacce ta dace da shi alqayyum wanda ya tsaye da kanshi kuma ya tsaye da wasu an fahimta dan ya ce wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri yana daga cikin ayoyin Allah sama ta tsaye da ƙasa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah yumsiku samawati wal ardi an tazula Allah shi ya rike sammai da ƙasai ba su mushe ba an fahimta ya eh, alhayyu wanda yake da rayuwa ta dindindin alqayyim wanda ya tsaye da kanshi kuma ya tsaye da wasu shi yasa yake yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin ko sha'an saboda ya tsayi da kanshi kuma ya tsayi da ainihin wato wasu da haka wasu malamai suka ce wannan alhayyu alqayyim shine ismullahi al'azam da ake ta magana ya faɗi wannan gurare guda uku cikin qur'ani ɗaya a gaba a cikin suratu ali imran allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyim bayan ya faɗi alif lam sai a cikin suratul taha da ya magana cewa wa anatil wujuhu lil hayy qayyum wa qad khaba man hamala zulma wannan wasu malamai suka ce shine ainihin wato ismullahi al'azam sannan Allah madaukakin sarki la ta'khudhu sinatun wala nahu yayyabi bai kama Allah ballantana bace suka ce la ta'khudhu sinatun ai la ta'tarihi naqsun tawaya baya bujiro ma Allah ko gafala ko sha'afa akan abin da halin wato halittun Allah suke ciki bal huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah shi yake tsaye akan abin da kowace rai take yi na aiki ana nuna ainihin wato cewa lokaci yi in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe a yi hakuri Allah ran masu ƙara maimaitowa sai mu ƙara fassara abin da zamu fassara domin tana da alaka da aƙida da tauhidi kuma ya kamata a yi dan bayani ko da ba dogo bane abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya ji mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh